yunkurin magance kardar da ake sha wajen tantance kayayyakin da ake shigo da su ta tashoshin ruwan Najeriya ta sa hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Najeriya wato Nigerian Shippers Council ta ƙara ƙaimi wajen haska wa 'yan Najeriya buƙatar da ke akwai wajen fara yin amfani da tashoshin jiragen ruwa na kan tudu da ake kira Inland Dry Port a turance. da yake jawabi a wurin wani taro da hukumar kula da harkokin jiragen ruwan ta Najeriya ta gudanar a garin Kaduna. ɗaya daga cikin daraktocin hukumar Mr. Ignatius Nweke wanda ya wakilci babban sakataren hukumar na ƙasa ya ce dukkanin hada-hada da ake da kuma jami'an da ake gani da ci gaban kasuwanci a tashoshin ruwan wannan ƙasa da aka saba gani musamman ma dai a Iko su ne za a ci gaba da gani a tashoshin jiragen ruwa na kan tudu da ke arewacin wannan ƙasa. Everything you think or you see in Apapa you find them here. So a lot of things employment creation. Malam Muhammad Gazali Abdulsalam shine shugaban kungiyar masu harkokin jiragen ruwa ta Nigeria shiyar jihar Kaduna. kuma yana cikin masu ruwa da tsakin da suka halarci wannan taro. To dalilin kira wannan taro shine wadda kan jama'a mutane su san cewa to daga yanzu fa ba sai an je Lagos ba. Idan ana da kaya daga kasashen waje kuma ana so a exporting kayan mu zuwa kasashen waje ba sai mun je lagos ba duk abin da za a yi a lagos a port din lagos to a nan tasha na kaduna ma za yi amma ta yaya za a rinka ɗauko wannan kaya daga iko zuwa wannan tudu a nan kaduna yawwa to shi ne mu abun nan akwai 'yan transporter masu giragen sufuri da za su yi amma muna muna son shi gwamnatin tarayya ya tammaka wajen girgin kasa kasan idan aka samu girgin kasa za mu samu sauki menene riba da su 'yan kasuwa da kuma al'ummar wannan kasa za su samu to maganin a je lagos bata taso ba ta idan ka je lagos za biya kudin girgin sama za ka biya kudin otel da sauransu to duk waɗannan kudaden a nan kaduna ne za a yi to na farko kenan na biyu kuma za mu samu bunkasa tattalin arzikin ka samu na musamman na arewa kuma mata samu za su samu aikin yi kuma gwamnati su ma su ma za su samu kudin wajen kudin haraji da shiga musu to kowace riba mahalarta wannan taro suke ganin irin waɗannan tashoshin jiragen ruwa na kan tudu za su samar sunana barista sadiqa jibril an tattauna yadda za ka iya shigo da kaya ka fitar da shi daga kaduna ba tare da ka je lagos ba duk inda kake a duniya aka iya shigo da kayan ka ya zo kaduna direct me kuke ganin zai zama zama riba na wannan tsari a sauki zai zo ga mutane sosai sosai saboda nan mafi yawan akwai mutane da suke son su yi sana'a kamar ni a nan amma ba ni iya zuwa Legas wannan hidima sannan kuma ƙananan mutane ma da ba su iya da ba su iya hidiman zuwa Legas ba da zirga-zirgar Legas za su iya fitar da kayan su sannan sannan in ka fita waje shi ma za ka iya shigo da kayan ka ta nan ba tare da ka wahala ba. Sunana Gambo Inuwa daga Kafancin. Riban wannan taro shine mun gode Allah Nigerian Shippers Council da suka kawo wannan abu sun suka samu na awareness domin mun shekara tun kakanninmu muna harkan citta yadda za a fita da shi mai ake da shi ba mu sani ba sai dai ka ga indiyoyi na shiga da sauran baki siya su su fita da shi to Allah cikin hikiman shi yasa yanzu daga duk abun da za a yi don fitar da abu ko shigo da shi wannan abu gaskiya ya kara mana haske wanda kuma muna fatan su da suka yi wannan abun su samu kaman gidajen rediyo irin naku da sauran kafafen yada labarai ya zama suna talle don yan arewa da sauran hausawa san cewa akwai port a nan kaduna kaya ba sai an tashi da shi zuwa wani wuri lagos ka sha wahala ba don abubuwan da sai gaya mana gaskiya abubuwa ne tabbas hakikatan wanda ya nuna cewa insha allahu rabi akwai ci gaba ana dai sa ran da zaran waɗannan tashoshin jiragen ruwa na kan tudu da ake kira inland dry port suka fara aiki a wannan yanki na arewacin nigeria za a samar da ayyukan yi ga 'yan wannan yanki a kuma rage sarƙaƙiyar da ake samu wajen tantance kayan da aka shigo da su wannan ƙasa isa lawal ikara muryar amurka daga Kaduna a Najeriya.